mun ji labaran cewa wannan matan da aka sace a Najeriya su ɗari biyu da talatin ne ko? Mm, ɗari biyu da talatin da hudu. Shi ne muka ɗan shirya abin ba da zai haka a makaranta in Najeriya haka da from Egyptians. Mm. Na cewa a dawo da matanmu. Shawarar waye a shirya wannan kamar ɗan ƙaramin zanga-zanga haka? Shawarar wani kamar president ɗinmu ne a makaranta ga sunan shi Faisal Abdullahi Gara. Shugaban ƙungiyar 'yan Najeriya? Eh, a makarantar mu ba bayan college. Sannan me kuka yi ne takamaimai a shi wannan zanga-zanga? Eto, eh kawai dai kawai karo sun da ba gida muke ba, hmm. a makaranta ne kawai da aka ɗan shi a hotuna sai muka ɗan muka ɗan dinga sawa a social network haka. Hmm. Wanda za mu ga abubuwa su dan yawa haka wanda a ce kamar wasu ƙungiya ta AFCT haka kamar za ta shigo idan suka ga abubuwan yawa. Hotunan kamar wani irin hotuna ne kuka dauka menene a cikin hotuna? Eh, hotunan tsakanin kamar 'yan Najeriya da some Egyptian da some Sudanese. Hmm, wato 'yan Najeriya da 'yan ƙasar Masar ɗin da kuma 'yan ƙasar Sudan. Wannan shi ne. Ka ce me aka saka a jikin takardun? Bring back our girls back. Wato a dawo mana da ɗalibanmu. Ɗalibanmu mata eh 'yan uwan ba. Eh, su 'yan ƙasar Masar ɗin da 'yan ƙasar Sudan ya aka suka ji wannan labarin? eh su ka san labaran an yaɗa su da yawa CNN abubuwa da yawa da haka suke tambayar mu a makaranta ga shi ga shi kuma su a social networks oza countries su ma sun wanda suke yan Najeriya sun yi tare da wannan oza countries din hmm. su ma da haɗin bakin su dai aka haɗa wannan abun nan a nan Sudan eh, sun me ya dame su da abin da ba na 'yan ƙasarsu ba? Eh to ai kaga dan uwantaka da nuna cewa ba wani tribalism to shine kaga za su nuna tribalism kamar wariyar kabila kenan arewa ka da kudu to hmm. shi yasa sun wata ka shigo wannan abun to to masha Allah um uh, Malam Fahad Abbas Jega, na gode sosai Allah taimaka. ana ana ya da lafiya.